shi da kaga yanzu kamar abin da nake ciki a yanzu abin da nake ciki idan har a ce gaskiya ne eh, in har a ce gaskiya ne kishin mutanen mu ake yi mu mutanen garin nan da kuma zamantakewar mu ta addini sai ta haka ta asali akan sarauta ta musulunci wadda bature zai rusa mana shi ma Allah ya rusa shi inda gaske ne kishin mu ake yi ai a dokar baturan ma ai an ce abuwa irin wa'annan sun fi karfin kawai gwamna ya bigi kirji izo an gane ko sai ya nemi mutane tukuna zan yi kaza zan yi kaza saboda kaza kaza a a ra'ayin mutane me wani ce to ai wancan ma an yi shi ba ba a ce haka ba eh to ada bambanci ba za mu rufe kowa ba dama mu wancan Allah Allah muke ya tafi dama muke ta Allah Allah tafi tafin kuma Allah da yanzu ma zai tafi saboda me saboda abu ne a fili mutumin da ba shi da abin da zai soka sai shari'ar Allah sai addinin Allah eh mu ku ya amfani sa wajen mu ai fatan mu ko ina Allah ne ya sanda shi kada Allah ya masa bukatarsa duk da wancan ma zaman da yayi ai Allah ya bayan sa jinki ni dai a fahimta ta a fahimta ta ka gani ai na gode mun gode wa Allah saboda ya zo ba dai maganar sarki bace yayi amma Allah bai biya masa bukatarsa ba abin da ya dauko musamman abin da ya shafi rayuwar al'umma da muke gudun al'umma ta da shi amma kuma Allah ya bashi nasara kuma yanzu ma haka za a maimaita in a misali a ce ya zauna din wanda muna fatan kada Allah ma ya sa ya zauna eh an gane saboda ka inda gaske ne so ake a yi mana nasiha ai abin da ya fi abin da ya fi sai ai abin da zaman ne ma yanzu in an yi haka saboda Allah me zai hana shi ganin wannan gwamnati shi ta zama kenan eh me zai hana wannan gwamnati yanzu shi kuma ya cire shi shi ne kaka kama abin daga wani ɗalibi na a UK a na ciki ke Mamar Bashir ina cewar ai ka bata yi ma su yan siyasa na tunda haka ne duk gwamnan da ya zo takarar neman gwamna ya ce to ga sarki na daga na shi zan naɗa ka bana a yafi ta amma kaka kuma an rusa abin ko ba a rusa shi sa da akwai labarin da na ji wanda ya ban sha'awa kwarai da gaske ina fatan Allah ya tabbatar da cewa haka yake kuma wanda ya gaya min ba na sanar da gaya magana banza sarkin gwandu wannan Mustapha Jakolo kaga da aka cire shi kaga sai kai ƙara da kai ƙara kotu ta tabbatar shi a mai da shi ba ce shi shafi su ka'ida ba ka gani sai na kai ya afil dai afil din nan bai ci ba aka wata dai a mai da Jakolo ba sauran kotu ɗaya ba aka kai ita ma wannan kotun ita ma kotun ta ce a mai da Jakolo kaga shi kenan ba dole a mai da shi ba to ba a mayar ba saboda haka da aka yi wannan sai shi sarkin da yake kai tun da ma ai yan uwa ne suka tashi tashi ita ko ina ne cewa zai ga wancan sarkin da suke shari'a tare wanda aka ce shi aka sa shi din yace na san ganin sai ije i ba shi lokaci ba an san gaisa aka ce sai ya dauko takaddar shari'ar yake nuna masa akan wannan takaddar ya zo aka ce a nan ne ya masa takas ma takas ce dama wani da ce ta haɗa mu ai ni zato nake zuwa kai mai zumunci ce wani ta ce ana daga ka ganin ta ban na fara kai ƙara ba ce ni bukata ta kurin ta biya kotu ta ce ni ne to in gaya maka amma ni wannan kujerar ta fi ƙarfin bar wani 'yan iskan siyasar 'yan siyasar su ringa wasa da ita wannan in ya ce wannan shari'ar wannan sarauta tana daraja a jansa don da zai ce makarya yake yi ai ba da zai ce makarya yake ba da sai gama amma ka da wanda yake wannan jula juna na kawai Allah ya mana magani eh? saboda haka ita magana rigima tsakanin yan uwa babu wanda ke shiga ta in da albarka mutum ba shiga rigima yan uwa in da albarka to amma in yi zama ga ‘yan uwa guda biyu ɗaya lalatacce lalatacce miƙinka miƙin addininka kullum addininka zai sauka rigima kuma ta ɗashi da ɗan uwansa kan kuma wani yanayi da zai iya zama an gane ko mutane suke da raunin hankali su ga da wani muhimmanci an gane ko a nan ai dole ne ka goya wa ɗaya ɗan uwan da yake da alkhairi ba wannan ne sharrin ba an gane ko idan sarki ya zo mai alkhairi sai a haɗa kai da shi a cimma alkhairi da yawan gaske amma bakin da aka samu sarkin da yake lalatacce ne ai ba zai iya yiwuwa ka ɗaga markafa sai kai ta fatan a ko'ina a ko'ina kada Allah ya bashi dama akan ko akan wani musulmi kuma na shi da addu'ar mu eh. Allah sa ta'ala ya iya mana dangin wasa dan buwasa dan kwanan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hasbunallahu wa wakil hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa wakil Allah ina ne menene sa ce girman sa ne duk kuma wanda ya dau hanyar da za ta saba wa shiriyar manzan Allah wasallam wallahi summa tallahi ko me zai a duniya wallahi sai Allah ya kaskanta shi